sami in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya mai Da rashin tayi akan bar arha jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin. Salo Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. Yau za mu ci gaba da firamu da bakon namu Alhaji Sabiu Bako. Idan dai ba manta ba, na ce yau bakon zai mana bayani akan shirin nan na gwamnatin Amurka dangane da kasuwanci a kasashen Afirka wanda ake kira agowa. Ga yadda fira ta kasance. Kai shekaru ne kai kana shugabancin Chamber of Commerce ɗin Kano. jiya mun kuma jiya kusan shekara takwas muka yi a rike da wannan matsayi na Kano Chamber of Commerce. Okay. In ka duba baya kamar lokacin da kai kake shugabancin Chamber of Commerce da yadda take yanzu akwai bambanci? Ai alhamdulillah yanzu Chamber of Commerce gaskiya tunda muka sa ta kullun ci gaba take alhamdulillah. saboda ita ce cambar da ta fi kowace a iyaka sani na watan daga al'ummar ta da ganar da mutane abin da ake a duniya don a duk shekara tun lokacin da muke nan mu muka eh. fara ebo mutane mu kawo su dubai muka kai su malaysia muka kai su wurare daban-daban to kuma wanda mutanen duk da muka kai shin taimakon allah har yanzu suna amfana da wannan tafiya da muka yi da su kuma a lokacin mu ne muka fara zuwa china wanda yanzu mutanen da suke zuwa china suke amfana ba su da adadi kuma mun zo nan america lokacin da muka zo aka kafa wannan agowa din nan wanda duk lokacin har yanzu akwai wannan tsari idan dai za ka ɗauko ɗan america kana da wani harka da za ka yi a nigeria mm. to za ku haɗa hannu kuma ita gwamnatin america za ta ba da duk kuɗin da kake bukata ku je kafa wannan kamfani a nigeria. da abin da aka yi a kawo shi america a ƙarƙashin agowa ake so ka tabbatar a ƙarƙashin agowa kawai ake so ka tabbatar ya daidai da abin da ake nema a america misali yanzu t da rago abubuwa da yawa wanda ake wa a china ake wa a wasu kasashen duniya ake kawowa america amma ba american ake ba amma tun daga can za a sa made in america kaza kaza da sauransu Mhm. a wannan ma muna roƙon mu da mu tayi tsaye mu amfana da wannan dama da ake da ita wato eh, idan na fahimce ka wato duk abin da ɗan najeriya ke son ya sarrafa idan ya bi ta shirin agowa amurka tana iya taimaka shi da kuɗi ya je ya sarrafa abubuwan sannan ya dawo da su ya sayar da su a nan amurka eh, amma sai ka hada da dan amerika wanda za ku je ku wannan eh wato ku hada gwiwa kenan ko haɗin gwiwa haɗin gwiwa to kawo yanzu ko za ka ba mu alƙaluman irin mutanen da suka ji gajiyar wannan shirin ai abin da yake faruwa duk abubuwan nan da suke faruwa a gida da waje abin rashin jin daɗi duka mu 'yan arewa ba mu amfana da shi da irin wannan dama da take da ita da irin damar ma da ake da ita irin bank of industry na ƙasa baki ɗaya wanda za a zuba kuɗi eh. wanda na gonan ma na agriculture wanda ake bawa duka ba mu amfana da su saboda haka yanzu ai aiki ne a gare mu ja wa suke amfana da su wasu yan Najeriya ne daban suke amfana da su yan uwanmu ne wanda suke can can da su na kudu to su ne suke amfana amma a gaskiya ba mu amfana duk wannan damar muke da ake da ita tun daga me yasa kama daga gida har waje eh, me yasa rashin fahimta ko kuma rashin wayar da kansu rashin fahimta da eh, mutum ba zai iya cewa zai iya samu documentation din shine aikin ka ce za ka fitar da wani kuɗi masu yawa wanda za ka eh, har haɗa takardun da ake nema wannan ina ba wa mutanenmu ina ba mu wata rashin ƙarfin gwiwa mutum ya ga cewar ya bar da kuɗi masu yawa akan wata harka da zai yi ina ganin kamar shi asara ce. To. Da duk wannan da suke wuce mu. to ba irin irin wannan hali ya kamata ita chamber of commerce ta shiga ciki ba ta taimaki mutane ko ita mai aikin ta kullun dare da rana irin aikin da ake yi kenan eh, misali yanzu kaga a Kano eh. Eh, chamber of commerce mun karɓi wannan fili tun lokacin da muke shugabanci da mu da Sawal alhaji awal ilu muka karɓi wannan waje na trade fair wannan waje na trade fair yanzu haka an bude shoprite an bude an yi kantuna masu yawa wanda wannan kantuna za su taimaki al'umma misali kamar wannan shoprite da aka yi supermarket ce wanda an ta duk duniya south eh. africa da sauran wurare da yawa muna neman irinta irinta kamar guda ishirin ko fiye da ishirin saboda haka yanzu guda ɗaya ce aka samu sai ragowar local namu da muke da su irin wannan duka can ba tana wannan aiki kuma ah, bugu da ƙari muna da wata kasuwa wanda nima darakta ne a ciki a nan kano wanda muke ta nan hanyar zaria wanda za mu yi kantuna kusan dubu goma sha biyar za mu yi wajen fakin motoci dubu biyu za mu yi wajen trailer kusan dari biyu da sauran abubuwa dai da yawa wanda za a yi da five star hotel da abubuwa duka can ba tana wannan kokari kuma 'yan kasuwanmu muna irin wannan kokari amma shi documentation din nan na ganin watakila sai gwamnatin kano state da rago gwamnoninmu na arewa sun shiga wajen taimaka al'umma da duk lokacin da aka samu wata dama a nemi mutanen a gaya musu ga dama da ake da kuma a ba su karfin gwiwa da sauran takardu da ake nema wanda shine zai ba da dama a shiga wannan irin harkoki da ake da su na amfana da kuma zamani da lokaci ya zo da su eh to alhaji zan mai da kai kan batun wannan agowa tsakanin najeriya da amurka tunda da hassan ba mu wannan damar ya kamata ya kamata a ce ku da kuke shugabanni kun gani kun ji kun ga kuma yadda abin yake yi menene ya sa ku ba za ku haɗa kuɗi ba ku taimaki mutanen da suke da suna da fasaha suna da ganewa sun san abin da za su yi amma karfi ne ba su da shi na kuɗi su haɗa duk takardunsu a haɗa su da wasu a nan amurka su ma su tashi su ci gaba me yasa mu ba mu haka arewa wallahi duk arewa gaba ɗaya haka allah ya yi mu sai dai yanzu wannan shawara ce babba da ka bayar kuma insha Allah za mu bi wannan shawara ta haka mu gaya za mu tare da ita ma'aikatar ciniki saboda shi dr dan barnuhu ina da ina tsaye da irin ba da wannan haɗin gwiwa da irin ba da taimako kan wannan harkoki wannan shawar da ka bayar mun koma insha Allah za mu haɗa hannu da shi mu ƙara zama da shi mu gaya za a taimaki mutane masu bukata amma mutanen sai sun ce ga irin bukatar su ga abin da suke so su yi kafin ka iya taimaka musu eh to da wannan da wannan ya kamata na'am Eh, da wannan amma kuma ka san shi shi dan adam musamman dan arewa idan bai gane abu ba yakan ji tsoron shiga to amma idan ya samu shugabanni irin ku ya ce kaiwa ne ka zo kana da fasaha kana da fahimta wannan abu da ka kawo zai amfane ka amma ga yadda za ka bi ga yadda za ka bi a taimako kuma da ke nema za mu ga yadda za a yi ai wasu ƙasashe suka ma kafa asusu ne na musamman ko me ka gani gaskiya ne wannan ai ne shawara ce mai kyau ko kwanaki na ba da shawara kamar yadda kake faɗa mutane lokacin da bankuna suka je arewa bankunan nan sun je da wata niyya mara kyau saboda haka sun cutar da al'umma kwarai da gaske saboda haka mafiya yawan mutane suke jin tsoron harka ta banki ko wani abu amma insha Allah za mu daɗa kiran taro inda za mu ƙara wayar da kanmu mu da junan mu fanci don wannan dama ta agowa dinnan ba damar da take kamata a duk watan harkar da mutum zai dama ce mai ƙarfi da kowane irin kuɗi komai yawansu da kake bukata in dai za ka kafa wannan harka za a baka saboda haka wannan shawarar da ka bayar za mu yi ƙoƙari mu ga wani hanya za mu bi mu ga cewar mutanenmu mun amfana da wannan dama da ake da ita kuma tare da su wannan ya'ya namu da suke amerika za mu sa su masu ci gaba da nemo abubuwan da mutanen suke da su mu je kuma mu ga da suwaye za a haɗa su a najeriya domin a amfana da wannan dama da ake da ita to jama'a anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan allah ya yarda mu ci gaba a madadin bakon namu alhaji sabiu bako da juli gresham wadda ta shirya mana sauti ne salo garba ke muku fatan